Lafiya kuwa? Na aiki ne a cikin gida sai baro zai shiga ɗaki ya ce na biyo shi ne na gudo. ka zala Kai na kake na ka jawo mana rani a fadan nan? A ce kai na baro ina son abu a garin nan. Wani ce zai samu kara? Lallai. Reni ya kai reni. baro Yaya? Ɗauke ta ku tafi. Kibishi. Rakas. Uche. Uche. Kai ma na kazan na zama hukuntaka. Saboda nan ana nema a kawo min reni a wannan garin. Don ya zama misali ga na baya. او ما نكزلها بولا لا عشرين يا الله يا Ya gida Kana nan dai kana ta abin da ka saba. To, a haka take koya ba idan. Wani haka nake koya mata. To, ba wannan ba. Yanzu na gama share maka hanya. Yarinyar nan dai kawai yanzu ka je ka same ta ka bayyana mata abin da yake cikin zuciyarka. Ka san yarinyar nan fa shi kan wawa ce. kuma ka san duk karkaran nan babu mai kyanta ni fa ba mai kyanta ko shi kan wawa nake yi ba shin wanda ya sake ta menene abin da ta yi mai sannan ta biyo ta baro gidansa ai abin duba ake nan, ko ga duk ta ci wannan jarabawar da kake mata saboda gidansa akwai tarbiyya, kuma na tabbatar ba za ka yi dana sanin aurenta ba kawai ka shirya mu je gurin yarinyar nan ko shi kenan za mu jarraba manta ba kana bin kakannin yaran nan bashi ba haka ne to ai kudin fan uku ne kuma kaga dabbobin na ai sun fi kudin to fan uku nan da ka bashi daga tsawon lokacin da ka bashi zuwa yanzu inda juyawa ake yi ai za su iya kaiwa fan kwarai da gaske haka ne fa na koyan mu da ina da kai akwai basira Haka wannan dama ce da nan bai karɓar waɗannan dabbobi su koma hannunka balba uwar rubutun sharri na koyan mu in dai kuna nan sharri ina nan kwando kwando in dai kana tare da ni to ba zan bari a tuce ka ba kura mai gida a karɓar dabbobin nan yawwa maza a karɓe su babba karɓe dabbobin nan mutum Inna? Hmm? Dama cewa ne barin zo sanar da ke. A gani na shekara da shekaru ban ƙara aure ba. yanzu lokaci yayi da ya kamata a ce na ƙara to na tura abokina ya je tambaya min yar malam dauda wato fatsima kenan to ne nace zan sanar da ke gaskiya ne kuma na yi murna dama nima abin da ike raina kenan na ce ina so zan maka magana ya kamata ka sama ma yarinyar nan uwa to kuma sai gashi ka zo min da batun to amma dai abu ɗaya ne ke shige min duhu shin ko kina da labarin dalilin da ya sa aka sake ta daga aure A ce kana son matar ka tuna kayi kisan kai a kanta kuma abin mamaki kai da ka sake ta naga kana son ta yaya a rayuwa ta yanzu ba wanda nake so irin fatsiman ga ta dawo ɗaki na gaskiya ban da labarin nan ni dai abu ɗaya ne kawai gaskiya duk ya rikita 'yan karkarar mun nan saboda kyawun yarinya kamar fadima a ce an sake ta aure bai daɗe ba to shi ne kaɗai da za ka goya mun baya ta dawo gare ni ba ƙaramin daɗi zan ji ba wannan ashe fi komai sauƙi ko malam mudi ina so ko baya so ko da tsaya ko da arziki za ta dawo ɗakinka ku <laughs> na nake yaya hakika wannan magana ta kiɗa mutane da yawa a karkarar nan to ni dai zan yi iya bakin ƙoƙarina zan bincika in gani don na san dai ba za a rasa dalilin da ya sa hakan ta faru ba sai dai wai dai ya zama wai cewa aka yi wai mijinta na duka Allah kyauta kuma dai menene zan bincika in Allah ya da kafin abin ya tabbata mai gida da za ka ban izini ya zan bi cikin dare har gadon baccinta na sabo ta a wuya ba inda zan ajiye ta sai ɗakin barau kai kura kaka kamun hauka yaya san duk hanyar da za a yi ta dawo gare ni maganar kura tana kan hanya amma na san abin da zan yi to shikenan yaya godiya nake salamu alaikum salamu alaikum ba wani abu bane mun zo ne muna so mu ganka lafiya daman abokina ne ahmad ya ga yar wajenka fatima yana son ta shi ne muka ga ya kamata mu zo mu sanar da kai kafin mu same ta yanzu mun zo ne muna so ka ba mu izini mu fara zuwa gurinta ko allah zai daidaita to alhamdulillah na ji daɗin wannan al'amari sai dai akwai dama biyu da nake da ita na farko na yi farin ciki da ganin ku a gidana kun zo neman alfarma da neman auren fatima a kuma kai amat duk wani wanda yake da ya a garin nan zai alfahari da kai akan ka zo gidansa neman alfarma neman auren yarsa saboda irin natsuwarka da irin girma mutane da kake da shi da haka abin zan gaya muku kawai ku samu fatima ku fahimci juna da ita kawai abin nake so da ku kenan na gode malam Dama ta biyu kuma fa? Eh, dama ta biyu sai in kun same ta kun fahimci juna zan gaya muku. To Allah ya bar zumunci. To mun gode, mun gode. Yawa. Amin. Na gaya maka. Akwai alheri a cikin wani al'amarin ku Me yasa kake faɗin wannan? Akwai alkhairi mana. Da bakin ka fa kaji da kunnenka kaji ya ce kai mutumin kirki ne, da biyun ka masu kyau ne.

bakin bawa. Allah shi taimake ka. Kai ta tafkarsa, har sai ya faɗi gaskiya. Bakin mugu azzalimi, za ka faɗi gaskiya ko ba za ka faɗa ba? Allah martaba, na rantse, abin da na gaya maka shi ne gaskiya, sharri suka muku. zafi su kamar ban san wannan magana da suke magana kai ba amurre a taimake ni Allah ya taimake ka iro yana da taurin kai bare taɓa faɗi gaskiya ba sai an kai shi ɗakin horo Bakin bawa ka tafi da shi ɗakin horo ka yi ta mishi azaba ka yi ta mishi azaba har sai ya faɗi gaskiya an gama ai haƙuri an gama sarki mai adalci wallahi sharri suka mu ai mun rai Allah kara mata sarki martaba Allah ta miki sarki kai kuma ci wake Allah miki da kai ci dawa na daga shari'an nan har tsawon mako daya idan an dawo za mu fahimci inda gaskiyar take ya muke ne gari ku je Allah ka kara sarki lafiya Allah zama To Fatima, ga mun ga Ahmad, ga ki. kamar yadda na gaya miki mahaifinki ya mana izini mu zo mu sami ki ku daidaita tsakaninki da ahmad to ga ahmad gaki me mahaifin nawa ya gaya maka game da zuwa na eh abin da ya gaya mana ya ce mu zo mu sami ki ku daidaita tsakaninki da ahmad abin da ya gaya maka kawai kenan shikenan kina tunanin zai gaya mana wani abu ne game da halinki ko ɗabi'unki Baba Ahmad, ya kake amsa min tambaya akan tambaya ni fa tambayar da nace ce ka gaya min kawai ita nake bukata eh to gaskiya ne kin san dai duk garin nan babu wanda bai san Ahmad ba ba wanda bai san halinsa ba ba shi da wani mummunan abu da za a faɗa a kan shi don haka ma mahaifinki ya amince da mu zo ku daidaita ku da shi yanzu dai magana ita ce menene ra'ayinki akan magana auren nan to kin ga da shi ya ba da ansa ke sai ki bashi amsar tambayar da yi ka lura da wani abu Ni fa hankali ya bai kwanta da magana fatima. ya za ka faɗa haka ahmad ka ce hankalin ka bai kwanta da fatima me ya faru shin menene dalilin da ya sa mace kyakkyawa haka da wurwuri har aka mata sakin wawa sannan kuma idan ka kalle ta ka lura cewa mace ce mai ra'ayi da ka'idoji nata amma Ahmad banda abinka ka san kowanne ɗan adam akwai yanayin yadda Allah ya yi shi eh namu na wani binciken wai me ya kashe mata aure a baya kawai abin da ya kamata ni kawai ni addu'a Allah ya sa auren nan da za a yi kawai zama alheri to amin amma dai gaskiya ni da jikina ya san ya kamata dai mu ƙara bincike mu tabbatar da gaskiya lamar Allah ya sa dai kawai alkhairi a wannan abin da za a yi amma amma ni na ganin akwai alkhairi a Allah ya sa Ga abincin abba. Fatima. Na'am abba. wani shawara kika yi game da auren ku da Ahmad? Eh Abba, sun zo na fahimce shi, amma sun koma. Ya zo ya same ni, na kuma amince ya kuma ji daɗin amincewa da na yi game da zuwa da yawace na. abin da nake so da ke don na gaya masa ya ya same ki ku fahimci juna domin ina son gaggauta yin wannan al'amari in ga cewar kin tafi ɗakin ahmad ba na son wani abu na ɓata lokaci haba abba ai sai mutane su zage mu su ga kamar ana neman kai ne da ni don allah a yi haƙuri a jinkirta mu sai wani lokacin wallahi neman kan nake da ke neman kai nake da ke ki gaya kowa abin da nake so da ke kawai idan ya dawo ki ce masa zai same ni idan ba haka ba duk wanda ya fito wallahi zan haɗa ki da shi tashi ne wani guri abincin gaskiya domin ka kubce da mutuncinka domin ka samu sassaucin wannan azaba da ka yi sha. Wallahi tallahi. Ban aikata abin da kuke zargi na akai ba. A wurin mai gari, abin da na faɗa shi na sake ta maka. Ban aikata ba. kuma wallahi ba zan taɓa aikata laifin da ban yi shi ba. Ba zan amsa laifin da ban aikata ba. Haka ka ce? Malam Mudi. Wallahi mu ba mu ba ka tafi ba. Ya gaskiyar mu muka faɗa. Kuma ko a gaban mai gari ma abin da muka faɗa kenan to shine daga bisani shi mai gari da ya ga a muhawarar ta yi yawa sai ce to yanzu ya kamata a je a binciki iro a tabbatar da shi mai gaskiya ne ko ba mai gaskiya ba ciwa ke ta malam abin da nake so da kai ku ji tsoron Allah ku faɗi gaskiya kar ku jefa dan uwanku cikin damuwa ba. kuma kada ku manta nan fa ba shine karshen abun fa ba akwai ranar da za mu tsaya gaban Allah wallahi a ranar gaskiyar kace za ta kwace ka kafarta malam a gaskiya ko cewa da iro yake mun sayar mishi da wurin nan ba gaskiya bane me dalilin mu da za mu cutar da iro ira fa dan mu ne na jini kuma ko cewa da yake wai mun sayar mishi da wurin nan ne to wallahi ba gaskiya bane Allah ne shaida kawai laifin mu da muka yi da bu mai rubutu ba kamar yadda aka ce wa mun kataba hmm. karra duk abin da aka rubuta baya bata wa man hafaza farra kuma duk abun da aka haddace to mai bata ne to kawai laifin mu kenan da mun rubuta da duk wannan tarajaurar ba za a yi ta ba Allah sauki amin Allah sauki amin ciwa ke baba tawala Allah ubangiji fitar da mai gaskiya a tsakaninku amin nagode malam nagode Allah sauki amin nagode malam na taɓa yin aure amma matar tawa ta rasu wajen haihuwa lokacin da ta rasu kuma sai na ji santa ya ƙara ƙaruwa a cikin raina abin da ta haifa yana nan ko kuma babu shi abin da ta haifa na rai mace ce sunanta halima amma tana da larura ba ya ce ita da makantan aka haife ta ko kuma bayan ta to ba da makanta aka haife ta ba akwai wata cuta da ta yi ne na bakon da daga lokacin ta samu wannan makantar to ɗaya daga cikin dalilan da yasa nake son aure ki ma saboda ki kula da ita ne na fahimce ka kana so ka aure ni saboda matsalar yarka na sani cewa akwai lada mai tarin yawa ga macen da ta rike marainiyar Allah amma maganan aure kam gaskiya kamar haƙuri babu shi yanzu saboda akwai abin da nake so zan yi yanzu hatsama ya abin alheri zai zo miki guje shi magana aure abu ne na alheri ai ba a gudun zancen aure tunda ya zo lokaci kawai ke bari lokaci ya wuce kar ka biyewa maganganunta ka yi ƙoƙari ka je ka samu mahaifinta don ka san har yanzu Fadima akwai kuruciya a kanta. Ni dai ina ganin kamar Fatima tana da wani abu a cikin ranta ne. Kin san mijinta saki ɗaya mata. Kuma har ta gama idda. Sai nake tunanin mai yiwuwa ko tana so ta koma ɗakin mijinta ne. Amma maganar ƙuruciya, amma aje wannan a kifi. in ku haka ne gaskiya aurenka da ma akwai sarƙaƙiya. Amma duk da haka ni ka yi ƙoƙari ka je ka samu dai mahaifin nata. Kai Ahmad, matar da kake nema, mata ta ce Fatima. Na samu labarin cewa kana so kai aure kan aure. Kuma ba ka da labarin cewa ban sake ta ba, ka kama zaurcinta. Ina da labarin da yi ta yi aure kuma mijinta ya sake ta. Amma gaskiya ba ni labarin ka sake ta ba. domin ni tunani na har idda ta yi kuma mahaifinta mun yi magana da shi shi ya bani dama in zawarcinta ƙarya ne babu wanda ya sai kashe mun aure ya aura maka matata wannan bayani naka ka cancanci tafiya barzahu kaga ita rayuwa da kake gani ba a hannun ɗan adam take ba a hannun Allah take Allah ne kawai zai iya ɗaukar raina ba dan adam dan uwana ba kar ka manta ina da ilimin addini daidai gwargwado akan me zan je ina neman aure akan aure ya cancanci ka tafi barzahu ni kake ga wannan magana ƙarshen zalunci ƙarshen zalunci asira ce asira ce uban tafiya asira ce asira ce ka ci dubu ka kori maza faɗo ya kore ƙarshen zalunci ƙarshen zalunci ƙarshen zalunci Oh! me kuma kuka zo mana a gidanmu me kuka zo yi eh Fatima kina ganin matukan na raye a garin nan zan sake bari kike aure to bazorin ma da kike ji da shi na tura shi bar zo malam mudi wallahi ba dan kai siriki na bane wannan hannun da kake gada da shi wallahi da mun sauke shi ƙasa da adda Mori! Mori! Mori! Haba farau. Me haka? ka zo gidana kana bin kira idan na mafarauta wannan bai dace ba ai kamata ya maka ya sallama malam kaga ba wazi na zo kan ba ni kuɗi na malam barau don allah ka yi haƙuri wallahi yau ɗin ma dai kamar jiya ne amma na yi alkawari duk lokacin da kuɗi ya shigo aljihuna wallahi har gida zan kawo maka kuɗin ka kai hakuri kana nufin ka ce ba kuɗin kai hakuri malam ka ban kuɗi na ka san ko ni waye zan wulakanta ka kofa gidanka haba malam barau dan Allah ka yi haƙuri mana na tabbata idan mahaifina na da wannan kuɗin ta sai baka amma na tabbata ba zai taba mutuwa da bashinka akan shi ba wallahi fatima ban taɓa yin nadama a rayuwata irin wannan ba na yi nadama ci kuma wuyan mahaifinki da na yi amma na ji daɗi da kika dakatar da ni a kan lokaci kuma ina mai albishirin sanar da ke cewa zuciya tana muradin ki Allah kiyaye in auri namijin da ya shaƙe wuyan mahaifina a gabana ko maza sun ƙare a duniya wallahi ba zan taɓa auren ka ba wawa sha sha sha Allah kai haƙuri mana. ka haƙuri malam bala ka haƙuri ka ba barau roƙon da fa nake yi dan Allah dan annabi kai haƙuri mana malam malam barau mutum yana iya kuskure a rayuwarsa bisa ga ɓacin rai ko bisa ga gushewar hankali na lura cewa baka da hanyar da za ka biya ni kuɗin nan amma yanzu na gane maka mafita yadda za ka biya ni kuɗi na a sauƙaƙe cikin kwanciyar hankali na gode malam na gode ba damuwa ba damuwa gajiya lafiya kala wallahi um mala isa wato abin da ke tafa da ni duk farkon watan azumi yara suna mun kiɗan goro kai har ma zuru suke ce min wannan abin yana ci mun rai sannan jiya ma da suka zo suka mun sai da kakata ta fito musu tsawa ta ce aure na Allah ne kuma lokaci ne to amma fa yanzu na ga matar aure na to yar gidan wace ce wato ni ban san sunanta ba amma yar gidan aminin ka ce tana nan yar budurwa a gidan ah, to malam mudi kenan eh malam ai sunanta fatima eh. wata yar fara yarinya doguwa ko ita hankali warai da gaske a ah, in ka samu wannan ai ka samu mata to shine nazo dama nake neman alfarmarka ka wuce mun gaba ya bani aurenta kuma akwai 'yan kuɗi tsakaninmu da shi da nake bin sa bashi idan har ya bani aurenta to na ban masa wannan kuɗi ba zan sake tambaya ba to na farko dai Allah shige mana gaba amma wannan sako na in Allah yadda zan gabatar masa kuma ka san ba ne ne ba amma dai zan gaya mai Ka ga godiya nake lafiya wani sha na gode Alamudi. To kaga abin da nake baka shawara kenan tun da fari. Yanzu gashi abin da muke ki ya faru. To yanzu menene ka yanke wa kanka shawara? Malam Isa, shawarar ko da na yanke ita ce, Malam Balau ya hakuri har Allah ya bani su in bashi. Amma zance in ɗauki ‘yata in bashi don yana bi na bashi, wannan ba zai yiwu ba. Ba zai yiwu ba. Sai dai duk abin da zai yi, ya yi. <laughs> To, in dai ni da kai ne muke wannan magana. haka ne malam mudi malam isa yanzu kaga dama ta samu abin da yake faɗa maka cewar in ka ba shi yarka duk bashin da yake binka ya yafe to yanzu me kake ganin za a yi mala isa malam barau in tun maza za su kare a duniya ba zan ɗauki yata fatsiman bashi da sunan aurenta ba saboda duk inda matsiyaci yake barau ya je wajen mutumin da ya rike mu ya riga zai ci mutunci sannan yau lallabo ya ce wai in aura masa yar dai yana bi na bashi gaskiya baki wa kanki adalci ba ya za a yi har ki ta amince da auren barau ke kanki kin san ba ajinki bane ajinki ya riga ya wuce nashi haba ke hanne ki raba kanki da maganan barau kai ki sake ki ce zaki shiga harkansa kin san in kika ce zaki shiga hanyarsa wallahi zaki shiga ukun ki dan ba zaki sha ba idan akwai wanda na tsana a duniyan Allah nan bai wuce barau ba amma babu yanda zan yi saboda yana bin mahaifina bashin kuɗi kin ga ko babu yanda zan yi in ba wayan amincin awar barau ba sai me sai me dan yana bin mahaifinki bashin shine zai yi amfani da wannan daman dan ya wulakanta ki ai bashi hanji ne yana cikin gidan kowa wallahi To ya zan yi babu yanda zan yi. Kunga ba za ku samun bakin ciki biyu ba. Kunga ta. Dama can sansa take. Anne! Shatu, ina laɓa na ji abin da kika faɗa. wallahi da kin yi batanci a gare da na fata fata da kace ke kuma anne saboda wulakanci ki ce wani mutsiyaci da ni da yana muna cin dukiyar marayu to ni da mahaifinki isa mai akwalar keken nan wai mutsiyaci kai ne mutsiyaci garin nan babu wanda bai san kai da yayanka kuna danna dukiyar marayu kuna ci ba. Kamare ni? Na mare ki. Ina ga miki daga yau ki cire hannunki. Ki fita daga ido na rufe. Kan sake jin hannunki a magana aure na. In ba haka ba wallahi tallahi da mahaifinki zan yi faɗa ba ke ba. Ta ki bani waje. Sha sha sha ko. Ba ba? sha wata burgar banza yanzu ka mari tawa yanzu ka bi wani har gida ne za ka sake mun rashin kunya kai bari in gaya ma waccan yarinyar da kake nema maka aura ita faɗi ma ɗin ubanta ma ya ce ba zai baka ba saboda mugun halin gidanku Ko masu cin haram ne kuma masu cin kayan marayu saboda haka ba wai a garin nan ba a ƙasan nan an san ko masu cin kayan marayu ne can banza can wuri isa ka duba tsabar na ka ce ni da ɗan uwana nomo sarkin noman garin nan mu ne masu cin dukiyar marayu to wallahi dama ina da labarin kana yaɗa wannan maganar za mu ma katanga daga mana ka daina faɗan wannan maganar noman me noman me ba katanga ba ku yi min gida ma mututan banza mututan wofi gashi nan ana kallon ku duk mututa abincin ku haram duk masu sutura ku haram ce tafi da za ku tafi ba abin da zan saurara me za ku yi da wata banza masu cin kayan haram Allah ya taimake ka Allah ya ƙara maka nasara Allah ya taimaki mu sarkin noma na zo da babban labari kuma ya kamata a ɗauki mataki a kansa ya aka yi na koya mu Fulani matar yayanka Hamusu tana yawo a gari tana faɗa ka danna dukiyar marayu. Gaskiya ne, ai har da da ake ana jifa mu da mugayen kalamu ana cewa wai kai da dukiyar marayu kake rayuwa to amma mutanen garin suna san zuciya kowa ya san a garin nan eh, eh, sarkin noma mai kuɗi ne kuma ƙaninsa ma mai kuɗi ne su masu ɗumbin dukiya ne. Yayansu ne kawai marigayi matsaya shi ne shi kaɗai ne matsayaci a cikin Yaya. Sai ka ɗauki tsauraran matakai akan Malam Isa. don shi ne mutum na farko a garin nan da yake mu da ɓatanci yana cewa ka danna haƙin marayu kuma kana take zarafin ɗan adam a garin nan sannan kuma yana ta shige da fice sai ya ɓata aure tsakaniya da fatsima 'yar gidan malam Mudi. barau yaya ka zo ka da maganar da muke ai ni ban san duk inda muka taka a garin nan yi da mu ake ba ya zama dole nuna misali akan malam isa 邻居啊！邻居啊！邻居啊！邻居啊！ wani mara mutunci ne wadda bai gaji mutunci ba ɗan marasa mutunci yake min kiran mafarauta sai kai isa na gode da wannan cin mutunci da kamun ni ba mai mutunci ba ne kuma ni ba dan mutunci ba ne za ka ga abin da zai biyo baya mu ne ba mu gaji mutunci ba mu ne ba mu mutunci a garin duk fi cikin gari kayi ya damu cewar mu da dukiyar marayu muke rayuwa ko to yau ban nuna muka cewa mu marasa mutunci ne kamar yadda ka faɗa

a ciki haka yau za mu ƙarshen zalunci. A gari na masoya. Ƙarshen zalunci. na koma gida. mana ɗauki. ki koma gida da su. Koma kare a gari na masoya. Kura! Mai gida, ka shiga kamar yadda ta karamar bazawara. Ni kura ba kurari ba, ni kura ba kura binni ba, ni kura ba farar kura ba, ni kura mace a awakin sarki, aradu kowa kaga ya jirim ya jingum ya tagumi ya kuka ni ya tuna ni kura yau a gari na masoya ƙarshen zalunci Rabbana ka kawo mana ɗauki ƙarshen zalunci ya kare a gari na masoya ƙarshen zalunci rabbana ka kawo mana ɗauki. An gama, amma sai dai akwai ɗan wani abu kaɗan da ya faru. Mu tafi kawai. Okay. wani abu da ya faru ƙarshen zalunci ya kare a gari na masoya ƙarshen zalunci rabba na kawo mana ɗauki ƙarshen zalunci ya kare a gari da masoya ƙarshen zalunci rabbana ka kawo mana ɗauki ƙarshen zalunci ya kare a gari da masoya ƙarshen zalunci rabbana ka kawo mana ɗauki alaihi wasallama Ale, jama'a, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un la ilaha illallah. na zo neman auren yarka ne tare da yayana don cewa na ɗauki abin da muhimmanci barau barin gaya maka ko babanka ne taso daga gabare kuka zo nan ta shi saboda neman aure yata ba zan aure maka da yata ba kana jina da kyau abin da nake so da kai kai hankuri in na samu kuɗi zan kawo maka kuɗin ka har gida amma ba zan biyan bashi da iyata ba kai malam mudi kana neman ka wuce makaɗi da rawa malam mudi ka kiyaye in ba ka ba wulaƙancin da nawa malam isa shi da yarsa abin da zai faru da kai da haka kai hatara Malam Mudi in baka manta a baya ba. Yarka Fatima ta nuna tana son abin nan. Dan ka tsira da mutuncinka. Kuma idan aka yi auren nan, duk abin da nake bin ka bashi ba zan sake tambaya ba. Zai ta kai sakaran uba ne yarka ta fi ka hangen nesa. Yarka ta fi ka tunani. arziki na bunku gadan gadan kana neman ka shure da kafa don haka malam wudi ko za ka mutu sai barau ya aure yarka na sa rana mako mai zuwa ya kare a gari na masoya ƙarshen zalunci na ka kawo mana Zan auri barau. Duk abin da zai faru ma, sai da ya faru. Da dai ci maka mutunci a wannan garin. Wallahi gwara na aure shi. Bazuma. Abba. Wallahi addini ne. Idan na aure shi tamkar bauta na yi. Abba. mu ɗauka ƙaddara ce ta same mu babu yadda za mu yi Allah isa haka shi ya fi alkhairi kuma ina gaya maka ko ka ko ka so fatsuma ta koma gidana. mu shiga gida ke jamu wannan masifa Kai san da zuwa. Ah, Abakar amma da alama shigon ka kenan yanzu garin nan. Wallahi shigowa ta kenan amma da fatan na same ku lafiya. Muna nan lafiya kalau wallahi maraba maraba maraba. Wallahi lafiya kalau Abubakar. Ah. Sai dai abubuwa sun canja. Ba kamar yadda ka tafi ka karatu ka bar garin nan ba. Allah shine abun godiya. Alhamdulillah. Amma ni ko ina malam Iro yake? tausaya mu tausayi na kan wannan azaba da kake gallaza ta yi yawa ba zan sassauta maka ba sai har ka faɗi gaskiya in ko baka faɗi gaskiya ba azaban yau daban na gobe daban don haka ma wanda ka faɗi gaskiya domin ka samu sassauci Bakin bawa idan za ka tambayan so dubu abin da zan ci gaba da gaya maka kenan ba zan yarda in amsa laifin da ban aikata ba don allah bakin bawa ka sanarwa mai gari ya gaggauta ɗaukan mataki yanke mu hukunci kowane irin hukunci ma ne ya fi irin wannan azaba da kake kan tallahi aka kace ni har yanzu ma baka faɗi gaskiya ba ni kuma an umarci ni ne in ka dukanka sai ka faɗi gaskiya haka ma ban ma fara dukanka ba domin in na fara gasa maka azaba da ka kuma ce baka zo duniyan nan ba haka kwarai mutu na Allah ya taimaki sarki na awatar da abokacin awatar. Iro ya kiye faɗi gaskiya. Don taurin kai irin nashi. da karfin zuciya kai iro wato ba za ka faɗi gaskiya domin ka hutar da shari'a ba ko Allah ya ƙara maka adalci ya shugabana abin da ka tambaye jiya na faɗa maka gaskiya ne yanzu ma gaskiya nake faɗa maka kuma gobe ma in za ka zaunar da ni a nan gaskiya zan sake faɗa maka ni ba a salami ba ne ba ta yadda za a yi in zalunci wa'annan 'yan uwan nawa ban gari ba wallahi gaskiya na gaya gama ni ban zalunce su yi mana shiru kana magana sai ka ce wani mai gaskiya bayan fuskarka ta nuna mana alamun sirrin zuciyarka to ka faɗi gaskiya ko za ka samu sassaucin shari'a Allah ya ƙara maka adalci ya shugabana ba yadda za a yi amsa laifin ba aikata shi ba gaskiya na gaya maka ni ba san wannan al'amari ba kuma a shirye nake ɗan yanke mu duk hukuncin da ka ga dace wallahi na da yake mu don ba zan ansa laifin da ba ni na aikata Allah ya kara ma imanin tausayi mafita ɗaya ce za ta ba da mafita a tsakaninmu da wannan ɗan uwan namu mara imani da tausayi Sufyan Allah shi taimake ka tun da ɗan uwan nan namu ya nuna gardama da taurin kai to mu za mu janye wannan shari'a kawai mu bar wa Allah ya bi mana kadin wannan shari'a Daka tacewa ke dan me yasa kuka kawo shari'ar gaban mai gari to tunda kuka kawo shari'ar gaban mai martaba dole sai an yanke hukunci ya baiwa mai gaskiya gaskiyarsa ya baiwa mara gaskiya rashin gaskiyarsa Akaiki wannan shi ne adalci kun san da ɗan uwanku ne shine kuka kawo ƙararsa a gabana kuma san da ya sha wahala shari'an nan ta yi nisa sannan za ku nemi janyewa Ku bari ku ji in gaya muku ci wake da ci babu wanda ya isa yi min wannan cin kashin kan don haka zan ɗaga wannan shari'ar zuwa ranar alhamis ranar alhamis duk ku dawo in sa a yi rantsuwa tsakaninku da ɗan uwanku a sauwa ne ne mai gaskiya ha Allah ki mai sarki Allah wuce zuciyanka Allah karama martaba sarki ku tashi ku tafi ku tashi a tafi Ƙarshen zalunci, ƙarshen zalunci, ƙarshen zalunci. mai ba zai ga da kyawu ba Salamu alaikum Salamu alaikum Amin wa alaikum salam Ah, jiwake? Gidawa? Allah ya taimake ka. Ya ake? A'a, dama sarkin dogare mun zo akan maganar zalunce ni da aka yi a fada na maganar rantsuwa shi ne muka ce za mu zo mu same ka don Allah a janye maganar rantsuwan nan. Wace irin magana kuka zo mun da ita? In ce ku ne kuka kawo ƙarar ɗan uwanku. Kuma yanzu ku zo da magana cewa a janye saboda rantsuwa? Ba irin tuhumar da ba a masa ba ya ce shi maganar da ya faɗa a gaban mai gari ita ce gaskiya duk yadda aka yi alamunku yana nuna cewa ba ku da gaskiya Allah ya taimake ka sarkin dogare abin da yake damun wallahi wallahi tsarin da ke tattare da rantsuwa da alkurai kuma idan hakan ta faru dole ne ɗayan mai shiga masifa gaskiya ne gaskiya ne sarkin dogare don allah don annabi sarkin dogare muna roƙon ka gaya wa mai gari a janye maganar rantsuwan nan mu gaskiya mun yi hafi. dakata kai dakata ba zan iya faɗawa mai gari wannan maganar ba a kan wani dalili saboda ana so gaskiya ta yi halinta aka zo ƙadamin rantsuwa yanzu ko kun zo kun ce a janye wannan magana bayan irin azabar da aka gana ɗan uwanku kai duk yadda aka yi ba ku da gaskiya kai haƙuri ku muku kuma wani waje